الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين قوة ذو الحجة إجرم من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبود أيضا دريه دار بين دا أكو daidai dai da sha tara ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah ta baraka wata ta'ala muke roƙo zai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin kashi na biyu na goron wanda muna magana kan talatin wasu tuna kasa min nihayatil zalimin lissoshi 63 wanda suke nuna ƙarshen azzalumai a jiya mun yi ba ta 44 da takwas muka zo muka yi ta 49 yau za mu tashi ba ta 50 daidai amma kafin nan za mu za ɗan barnai ba mu wajibin manzil ɗin ta alaƙa Allah ba gudu kawo wajibin yanzu musa muna saurare na gobe ne Allah kai gobe Allah kai gobe yunadi ya waila ya waila hunna wani yana kuka yana cewa kai kan shi wuta wuta yunadi ya waila hunna yana kiran wuta kenan yana ta جاء في كتاب الرياض النجرة في مناقب العشرة Littafi ne يعزوج كم وانا للتافي وانا كي مجمع عن أبي قلابة an samo daga abu laba ya ce kuntu fi rufqatin ay fi rufqihi fi sham ko amma ba zai zama rufqa ba kuntu fi rufqatin ya kamata ya zama fi sham yawwa ku dan samu tawon din kun dan gani ko kuntu fi rufqatin na kasance cikin wata tawaga kenan yana cikin wata tawaga a cikin ashar salaitu sauta rajulin ya sai na ji sautin wani mutum yana cewa ya wai lahunna yana cewa kai can shi wuta wuta kala fa kumtu ilai sai na tashi na nufi wurin shi shi wannan mutum mai cewa wuta wai da a rajulun maqatu'ul yadaini war rijlaini min al-hiqwaini a'mal ainaini munkabban liwajhihi subhanallah da ya je sai ya samu wannan mutum mai kuka yana cewa wuta wuta ya same shi na farko dai hannuwan shi a gutsutsure an yanke masa hannuwa an yanke mai gababuwa har zuwa wajen madaurin wando kafafunsa kenan gundulmi ne shi ba ba nan wurin gaba ɗaya an yanke a'mal ne ne sannan gashi makaho subhanallah babu hannuwa babu kafafu kafafu an yanke hadda cinyoyin kenan shine ilal an yanke mun munkabban liwajihi ya kifa fuskar shi a ƙasa kuma ga shi yanzu ga ga ba hannuwa ga ba kafafu ga ba idanu ya yi rubda ciki ke zamu zamu ce kawai kuma ya kwanta ya rubda ciki wasu altuhu an halihi na tambaye shi na ce kai ko me yasa ka zama haka ya aka yi ya faru ga ka ba hannuwa ga ba ƙafafu ga ka makaho ka kwanta da ciki ka da kanta ƙasa ku ji abin da ya same ku saurara sosai ku ji faƙala inni kuntu mimman dakala ala usman dar ya ce ina daga cikin ala usman dar kenan ina daga cikin wanda suka shiga cikin gidan usman radiyallahu anhu ɗan shi'a ne gashi nan ku duba na Uthman din da aka ce huwa Uthman bin Affan salisul khulafa ar-rashidin wa min al-asharati al-mubashirin bil janna tastahi minhu al-malaika wa kana radiyallahu anhu min رضي al عنه zawwajahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam عليه ruqayya wa رقية kulthum eh ها؟ والنورين kenan ku ji dan a ɗan tuna mana mu ji wane ne inda ya shiga ya ce shi ne ya je ya shiga yana daga cikin wanda suka kutsa suka shiga gidan Usman bin Affan Usman bin Affan din nan aka ce mana shi ne Usman bin Affan salisul khulafa ar-rashid shi ne na uku daga cikin khalifofin nan shiryayyu wa min al-asharati al-mubashirin bil janna kuma yana cikin mutane goma da aka yi masu bishara da aljanna tun suna duniya kana tastahayi minhu al-mala'ika mala'iku ma na jin kunyar shi amma shi wannan bai ji kunyar shi ba wa kana radiyallahu anhu min kuttabil wahayi Usman radiyallahu anhu ya kasance yana daga cikin marubuta wahayi na manzon Allah ana saukar da Qur'ani suna rubuta ko ba a bashi kowane matsayi ba sai wannan kadai ya isa zawajahu annabi sallallahu alaihi wasallam tayy annabi ya aurar da shi ƴaƴan shi mata guda biyu ɗaya bayan ɗaya ruqayya wa umma kulfu ya aure ruqayya ya wani umma ummu shi yasa ake ce mai zunnuraini shi kadai ne a cikin al'umma gaba ɗaya wanda aka ce ya taba auren ƴaƴan wani annabi kuma har guda biyu banda shi ba taɓa yi ba annabi ɗaya kuma mafificin halitta ya aurar da shi har ƴaƴansa har guda biyu na ya ce da da wata kuma da ya ƙara masa ba lokacin da waccan ta mutu ce ya Usman da Allah ya sa akwai wata diyar bayan waɗannan da na karawa ba ji daɗi ba ka yi haka Allah sani an ba shi ta ɗaya ta mutu aka ƙara zuwa aka ƙara mai wata ita ma ta mutu manzo Allah ya ce ya Usman da akwai wata diyar bayan wannan da mun karawa radiyallahu anhu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai annabi karamci duniya bata taba ganin mai karamci ba kamar manzon Allah alaihi abdullu salatu wa taslim to wannan da ke da wannan daraja shi kuma wannan da aka gani kun da yaji dan haka yanzu sai kowa ya zaba inda zai bi kuma ana gaya shi a, ana nuna wa muninta ka zo ka gane cewa watakila in za ka fahimta domin wani duk a gama karatun na a gama maganar shi an na gama komi duk bayanin da zaka mai shi a wata rana sai kawai azara muka Allah yana da tambaya dan a ne ya zo aure wurin mu ganin cewa duka musulmai ne a ba shi sai ka ba can ka ba komai ne ma to ba ka mutane za su gane ne za ka gaya musu wanda ba zai ne ba su ba su ji ba kawai da sun ga kuɗi shi ke nan zai zuwa da ma wani tambaya abinda mutum ya sani a wasu da ya ga kuɗi kai yanzu zurutu wai nan ne za ta huta za ta huta ba addini wani hutu ne ba addini haka ba mutane suke sai mutum ya tashi koma ta unguwa ba masallaci ba wurin sallah shi kadai zai rika sallah sai shi alhamdulillah ya koma ta unguwa akwai security wani security ka daina sallah kana sallah gida kai kadai wani irin rashin security ya kai kana sallah a cikin gida kai kadai amma mutum sai ce wai unguwar da kyau wanda kyau ne a unguwar da ba masallaci kana sallah gida kai kadai kamar mutane abin da suke kallo kawai kullum na kusa-kusa ba a kalla abin nan masifa ta kai masifan da za a ce kullum ka rika sallah suba kai kadai sallar da take sallar da aka ce sallah ce ta tara dukkan mala'ika sannan ake canjin mala'iku su sauko wanda suka kwana su koma wanda za su wuni su sauko kuma kowaɗanne su je su ba Allah labarin halin da suka baro ka kai kana sallah daki sannan kuma ka ce akwai security wani security a inda ba a sallah ai shi mai karshen rashin security ba a samu a yi sallah to amma mutane sai su abun nan ba to haka su ma waɗannan wani zai zo ce a ah, ai wai duka to wanda yake cewa la ilaha illallah yanzu shi nan mutum ya sallah ba alwala shi na alwala shi shi nan sai ka ce yana sallah ya zo yana sallah ba alwala to sai ka ce yana sallah ai kullum ta da kuke sallah to mutum ya ce la ilaha illallah ya karya sharadin la ilaha illallah da kuma sai kace sai kace a yana cewa la ilaha illallah fadin shine in haka ne munafikai da suka dinga fadi da amfane su kana nufin munafikan da suka zauna tare da manzo Allah ba komai fadi suke ba alwallan tare da su ake sallan tare da su ake in an fadi la ilaha illallah tare suke yi in ana karatun qur'ani su zauna a karanta su ma su karanta amma ya amfane su suka zama munafikai amma wani sai a ga ne ya za a yi wani mutum yana cewa la ilaha illa to ya alwala da aka faɗe ta ba sai da ka faɗi abin da ke karya ta ba in mutum ya alwala sai ce tun da ya alwala shi kenan in yi abin da za ka karya za ta karya to wannan wani yanki ne wani ciki to sannan ita babban zai shikin kalmar in mutum ya fade ta to ba zai iya faɗin wani abu da za ka rushe ba kuma wannan ba tunani bane mai kyau sau da ko sun ce hakanan ko suna faɗin hakanan to sun rusa ta ka duba ko a wasan kwaikwayo wani fa ya zo ce wai ya je ya samu zalla ya je ya samu raka daya aka ce a kai to ka ce eh, ai ba zaka ɗayan ma da ya samu dan ma bai tsaya ya yi alwala ba shi <laughs> dan ma bai tsaya ya yi alwala ba shi ya sa ya samu raka da ya tsaya ya yi alwala da ko raka da ba zai samu ba wani da ake cewa ya rasa sallah ya ce wai ya ce eh ya yi kokari da ya samu guda ɗaya wai amma da ya sa ya samu raka ɗaya nan dan ma bai tsaya ya alwala ba da ya tsaya sai da ya alwala sannan ya je da babu da bai samu ko ɗayan ba wani ne bai samu ta ba yi balle ya samu ba alwala sallah ba alwala to wani wanda bai ko ba ya shirya wannan ya duna ba abu wata yi to aka ce ke wannan magana to balle balle balle abin nan babu yadda za a yi haka nan ibn abdul wahab sai da ya magana ce da za ka kwada kana ta faɗin kalmar nan ba ta fassara ma ba ka san ma'anar ta ba ka san me take nufi ba balle ka ji ka gamsu da ita a zuciya har yanzu faɗin da kai ba zai ma amfani ba sai ka san ma'anar ta ka gane me take nufi sannan kuma ka tsare sharuɗan abubuwan da ke ciki to kun da ji wannan saboda ka shi dan hiya ne ya shiga ya ce abin da ya sa aka gan shi yanzu da shi dai buntulallun hannu buntulallun kafafu makaho ya faɗi ya yi da ciki aka tambaye shi me ya faru kashe haka ya ce shi yana daga cikin wanda suka haura gidan usman bin affan ya ce falamma da nautu minhu yayin da na kusa da shi a lokacin sarakat zaujatuhu sai ta shi ta yi kuwa wane ne ya shigo mana cikin gida kun ga wancan an faɗi cikin irin wannan kisa abin da yasa ake maimaita wannan dan abin da ya shi ya bambanta da na farko na farko can da aka ce an shi da hannu yana ta zagaye ka'aba yana ta Allah ya gafarta mai amma ya san ba za a gafarta mai ba shi ma ba malin musamman din ya ba to wannan matar ya mara shi shine bambancin su Ga shi ya fada cikin hurumin Usman bin Affan matar shi da ya hauro gidan taimaka domin da aka koma ba abu ya tsanani Usman bin Affan ta ranar muka magana shekara tamanin da wani abu yake da ita yayi shi ya fi kowa da a cikin khalifofin nan saboda sai na abubakar shi kanshi shugaban tafiya alaihi salatu wa salam 63 sai na abubakar ya zo ya 63 sai na umar ya zo ya 63 sai na usman radiyallahu anhu shi ne ya 80 da wani abu sai na ali ya zo ya 50 da wani abu kaga da shi ya fi daɗewa shi ya fi tsufa to lokacin da aka samu wannan fitina ba ta shi a faɗake take saboda ta ga abin da ake so a yi na illanta mijinta tunda ai ba shekarun su daya ba kun ga dai matan da ya ta yi waɗanda sun mutu kaga kenan wannan daga baya aure ta to haka tana da sauran karfi ita to haka ta ga dai mijin nan nata ga abin da ake so dan haka tana nan a faɗace duk ta ji motsi za ta yi alama ta ji motsi amma lokacin da aka na karshen ba sai da ka sare mata hannu ba ai baka bari ba da ta zo kawai ta ce a kashe ni mai maimakon shi da dai a ce a kashe ni gaban Usman bin Affan miji ne da a kashe ni duk ma yadda za a kashe ni aka kai sara ta tare aka sare mata hannu kuma ku kalli wa fa irin nata a haka din nan da kuruciyarta da shekarunta bayan an kashe Usman bin Affan Muawiya yana khalifa ya zo neman auren ta ce ba zai yi in bari wani namiji ya ga wani wuri da Usman bin Affan ya taba gari na ba saboda haka zan yi hakuri har in hadu da shi a aljanna ba zan yi aure ba ta aure ba aka ƙara bayan shi ma aka ƙara zuwa neman auren ita ma ta ce ina manya manyan jigajigai suka zo su neman aure ta ce ina ta riga ta yi alkawarin cewa wurin da usman bin affan ya gani na jikinta ba wanda zai ga wurin idai suna da aljanna to shi wannan haka ya shigo cikin gidan da ta ji shi kawai ta yi sauti ta abin nan ba sallar tsamaha ya cife ta da mai da ya shigo shi ne ga shi nan ya ce fallar tsamtuha sai na kife ta da mai da na shigo cikin gidan nan faƙala malaka قطع الله يديك ورجليك وأعمى عينيك وأدخلك النار وأخذتني رعدة تشي شي لوكتين دي يمت وانا مالكو فقال كو na shi sai na Uthman ne magana ai da ya kife ta da mari sai na Uthman ya ga yadda ya samu mata shi kifa mata mari ya ce me yasa ne ka kai wannan haka kai ma wannan mata ta wa mari kamar ta ya ce kafa Allah ya daika Allah ya yanke ma hannuwa wanda suka yi maharin nan Allah ya guntule su wa ka kafafunka kuma da suka tsallako suka shigo gida Allah ya dace su wa ama ainaika idanun da ka sa ka kalli matata kuma Allah ya makantar da kai wa adkhalaka na kuma Allah ya shigar da kai wuta la haula wala quwwata illa billah abu na wannan ko ya nuna mana wani abu yana nuna mana yadda sahabbai suke kula da iyalinsu kuma wannan yana nuna sakamakon alkhairi alkhairi matan nan ta kula da sai na Usman bin Affan ashe a keta mata hurumi ta cancanci ya sota ta cancanci ya yi duk abin da zai ya kare ta a lokacin da yana da waɗannan shekaru, bai iya tare mata faɗa amma ba an kai ƙara wurin mai iya tare fada ba koyaushe bai da ƙarfi shekara tamanin da wani abu yaushe kake da ƙarfin matashi da takobi ya shigo ma gida kuma baka sani ba sau da ka sai kai shirin Allah kuma wannan yana nuna mana duk abin da ya faru kai kukan can ka gani sau da ka ya sanar ya ce kai ka wanda ka mari matan nan na farko hannun nan da kai marin nan da su Allah ya dace su kafafun da ka tsallako ka shigo gidana da su Allah ya dace su idanunka da ka shigo ka kalli iyali na Allah ya makantar da kai sannan kuma Allah ya shigar da kai wuta bayan nan Allah ya kona ka da wuta shi mai ba da labari ya ce da ya ji wannan magana daga amirul mu'minin usman bin affan fa akhazat ni ra'datun azima nan take sai makyarketa ta kama shi ya fara karma wannan bawan Allah ya ma wannan addu'a ba da fa'in da babu cikin wannan addu'a nan sai dai ba da bayi mu zamu ce ba daidai ne sai ya fita yana karma wa kharashtu hariban mu fita gidan da gudu bayan wannan magana sai ya waje da gudu da masifan nan da da ya ji wannan fa asabar nema ma tara kuma ga shi nan kaga duk abin da kake ganin nan ya same ni hannu dai ga su nan guntule kafafu an guntule idanu an makance Ga shi nan yayi da ciki yace wallam ya baka min du'aihi illa na yanzu ba abin da ya rage cikin addu'ar da ya je dai wutar nan ita ta rage wanda aka shi yasa yake kuka yana cewa wuta wuta saboda sauran biyu ya gani a aikace malam sani kai ne bako yanzu ka nan ka ji na baya dama to ka ji wannan saboda haka in za mu ji tsoro mu kiyaye habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballanta na ma shi manzon Allah kanshi kun dai ji ya ce shi da kanshi wannan abin ya fara ya ce to duk sauran sun faru hannuwa an yanke kafafu an yanke idanu ya makance gashi nan ba wanda ya rage yanzu sai wuta shi ko mai bamu labari wane ne shi kilaba ko aha yace daga nan yace qultu lahu bu'dan laka wa suhqan yace ta Allah ya garanka sai ta da kai wannan ai kai abin gudu ne ba wanda zai zai zo kusa da kai masifa ta shafe shi da wannan akhrajaha al-mala fi sirati al-mulla ko mula mula shi ya fitar da wannan fi siratihi wannan kisa tana can إن الله تعالى يعاقب على اللطمة يضربها الإنسان ظلما كجي ينزكي نن إذا متن يلغر دوانا الله تبارك وتعالى يكني عذابا كوي لدب تد وني سبو دماري بيما وني بيس ظالنشي الله بيكال ماري ودعك سبو ظالنشي ولو كان المضروب مملوك كما كودا وانا أكما رباواني فما بالك بمن يعتدي على زوجة ذي النورين رضي الله عنه ya kai labarinka me kake gani ga wanda ya ketare iyaka akan matan khalifatu rasulillah sun nurai allah anhu ya kake gani za a yi mai in ma wani an mari wani matan bawa matan ba an mari bawa ba kamar yadda gashi nan zamu gani ba bawa aka mara ba aka ce an doke shi aka ce ka sani gashi nan to in an ce bawa ma ba a kyale ba in an mare ya ɗa kuma ɗan ma ya yadiya mai daraja irin wannan mata usman bin affan a ce wani ya ci fita da mari kuma kowane zuka gamu da mace haka nan kawai abin da bai ta kara karya ba a ce ka ci fita da mari har za a lissafa marasa mutunci kana ci haka kawai kamari mace wani ɗan abu ya haɗa ku kawai a ce ga kanan bisa hanya ka kifa mata mari ana bi mas'ud al-badri an samu daga abi masaud al-madari radiyallahu anhu qala kuntu adribu gulaman li bi sawti shi wane ne abi mas'ud al-badri yana da labari yana cewa ya kasance yana dukan bawansa da bulala wata rana wani bawansa ya masa laifi sai rika tsula mai bulala fa sami'tu sautan min khalfi yaqul sai naji wani sauti daga bayana yana cewa ai illam aba mas'ud ka sani ya aba mas'ud falam afhama sauta min al ni ban ma fahimci sautin ba saboda fushi yayi fushi sosai bai lura da sautin nan na wane ne ba ana ce mai eh, ilam ya aba ilam aba Sauta yana yaji bai ma gane sautin wane ne ba falam ma dana minni yayin da mai man maganan ya matso kusa kusa idan huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai naga kawai manzon Allah ne yake man magana فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود كثني يا أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام كثني ألا فياتي إيكو أكن كأكن إيكو أن تكي دشي أكن والنباوة كيف ما كي باوة النباوة ما كي كومي بدشي أمان لك أمان شي كان يمي إلو ونن أذابة كثني ألا دي حالي تاكو ياتي كإيكو أكن والنباوة يدك كي كي دا إيكو akan wannan mawan ba kai ikon da Allah yake da shi a ka ba fa qultu ya rasulullah huwa hurrun billah huwa hurrun lillahi ta'ala yace wannan ko huwa hurrun lillahi ta'ala ya kamata ya zama lillahi wa hurrun ne lillahi ta'ala yanzu ya zama da saboda Allah tabaraka wa ta'ala yanzu an yanta shi ya zama da ta dalilin abun nan ba wannan abu da ya mai ba sakamakon abin da zai biya shi sai ya yanta shi فقال amma لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار yace kaga inda baka haka ba da sai wuta ta lashe ka da ba wannan abun ka ba in ka je lahira karshen ta sai wuta ta lashe ka wannan rawi ne ya shakka ko dai ya ce lallafa hatkanna ko kuma lamatsatkanna da wuta sai ta taba ka da ba haka ba yanzu maganin ka kawai ka fara ka ta wannan marin da kai ko dukan nan da kai masa shine ka yanta shi to ya zama fansa to yaya in ka ka fara dukan wasu mata a cikin gida a ɗauko masu mai aiki su dinga rika mata duka to in ba ta maki aikin daidai ba ijara ba ka dauko za ta yi maki kaza za a biya ta a wata sai kika gaba ta yi daidai ba sai ki sallame ta ba ko ki dawo wata ina ke ina dukanta hakki mata duka sai an kai ku kara ofishin masu yanci masu neman yanci a ce mai aiki an mata duka har sai ta kwanta asibiti a ce sai kika mata duka saboda kawai a ɗauko ta mata aiki in ba ka yi aikin ba ki sallame ta mana a sallame ta mana ta tafi wasu kuma wasu su ce a wai ai yanzu ta zo eh, eh, mijin yana kallanta sai wai menene suna zargi suna abin nan su to wa ce ke ce kika ce za ki aiki ki bashi da ita a gida wa ja miki to ba haka din yin hakan daidai ba ne amma me ya kawo a yi hakan me ya kawo shi me ya kawo shi asalin kuma kina nan wata buska Ka kaje gada kike kanki kamar kan angulu kamar shika angulu bugu bugu ta gwanki ita kuma ta zo in kin tafi ta wanka ta tsasa ta zaman ta tace tana kallon TV a falo to daga nan sai ba shedan shi kuma da yake nemo a muharrama shi ce dama aka ce da za a riƙa barin cikin gida shi da ita shedan kuma shi ba menene bai iya tsara ba ke kin bakkai kaman kaman shika angulu gaje gaga kin je aiki kuma kin dawo duk wanda mata shi take aiki tabbas ne bai jin daɗin zama da ita sai dai hakuri saboda shi ma ya zama dan duniya tana neman kuɗi suna raba suna biyan kuɗin makaranta sun samu kuɗi sun haɗa sun tura ɗansu makaranta waje dole ya bata ta rika aikin nan ko ta ina take samun kuɗin kuma saboda da ita suka haɗu suna biya ma ɗan makaranta a ƙasar waje ko ɗiyar a ƙasar waje ita ta kawo shi ya kawo ita take kawowa shi ma ya kawo su biya kuɗin haya wata ma'aikata ta kawo ya kawo suka sai mota suna hawa su biyu ka gaya mai yadda za a yi hana ta aiki ba nan kun ji ba ku da kanku wani ya kai tambaya wajen wani babban malami ya ce mai gidan shi ya ce wani ne shi sai ya zo ya faɗi da kanshi ya ce matar shi tana aiki ran nan ta ce mashi wai a ɗauke ta wai za ta wani gari za su je course za su je training kwana uku ko kwana uku ne na mance dai ita ce abinda za a yi mai gida maimakon in tafi ni kadai ka san shari'a ana so mu ce tafi da muharramin shi da ya ce gaskiya ne saboda su yana zanta yanzu ka ɗauke ni mu tafi in muka je can sai ka kama hotel ka zauna a hotel kai ma kaya kwana uku ka huta ba wani damuwa ita kuma ya aje ta gidan wata kawarta ya fi masu kusa da inda za a yi workshop din ya ko aje ta can gidan kawa ashe gidan kawa ne ko gidan kawa kawa eh kawaje kawaje ko eh eh wato bi bilamin ya wani ashe gidan kawaje ne an ballo nan da yana hotel din yana kwanci kai sai mafarki ga wani nan da matar shi ana ta fahisha ta tashi firgige ya ce akwai abin da ke faruwa tabbas akwai abin da ke faruwa ya tashi ya tafi gidan inda ya aje ta ya je nan ina fata nan ya jira har da safe ba training ina training ba ta wurin training ya dai gane me ya faru abun nan da ya gani a mafarki shaidan din da ya sa a yi wancan shaidan na zai ba mala'ika na bada labarin shirme shaidan din da ya sa a yi wancan kuma shi ya sa shi mafarkin ana yin shaidan din da ya sa matar ta yi wancan to shi kuma shi ya zo ba gaya mai a mafarki ga fa matar ka can da abin da ake da ita ya tashi ya je kuma ya gani ya tabbatar da abin nan ne da ya dawo kawai ya rufe ta da duka ta ce tsaya ka tsara duka na haka nan a banza duk hidimar da nake a gidan haka nake samu kuɗi shi wanda ka je na je wurin shi duk abin da ka sani a gidan nan shi yake yi mana su na yara da ake bada in biya duk shi ne kai ka yi ritaya kana zaune haka nan da kana ritaya za a rika samun kuɗi a wani ana kawo a gida to ni kuɗin da nake nemowa ta nan hanyar ake nemo su wanda muka je tare da shi duk shi ke biyan kuɗin nan yaran da suke makaranta duk shi ke bani kuɗi ina biya saboda kaka kara duka na in magana ne na arabu arabu kawai shi ne zo ya za a yi kajo eh, babban doktor ya za a yi shi da eh, shi ya sa kana ka san ka gaya mai kafin ka je ka je kafin nan to kun ji wannan waƙi ne kowa wasan ji rigima ce aka zo da ita gaba a zahiri a aikace wajen ma masan kiran suna ne inda aka kawo matsalan shi ko mai matsalan shi ya zo da kanshi yanzu neman mafita yake wai a bashi mafita hmm? an samu asalin workshop ko ta to kaji to kuma ba wannan ma kaddara ma duk ba wannan nan wani ya zo tashi na aiki mtn mtn take aiki to mtn ana biyan kuɗi amma fa karfe shida na safe wata ran kafin ya dawo masallaci a ƙoba zai tare da ita ta shirya da daddare sadda zai koma gida shi ke riganta komowa gida ita ba ta dawo ba da ta dawo kawai ta jefar da jikarta kawai yi kan dole ta ce ta gaji da haka kullum abincin gidan shi wanda ya fi daɗi indomi shi ake ci kullum yara za ta yi makaranta shi za ta yi ta kunduma ta sa masu cin abin nan kuma dole ta tada su cikin karfe shi da daddare ta tada su ce su tashi tashi don su take ta gama shirya su kafin ita ta fita don ita yanzu nan za ta fita ta shirya ta ban mai in an jima shi kuma ya tashi ya kwasa ya tafi makaranta ya je kwaso ya dawo bi tana wani aiki sadda za ta dawo tsakar dare shi ya fara bacci ma sadda za ta iso ta dawo nan fa aka zo wuri na shari'a da sallah ba ni manta da ko da karamar sallah ne ko da sallah bara ne na manta ya ce kai in ta dawo daga aiki ta gaji ko mene ne duk in ka tafa ta illa ne da <laughs> ta ce ciwo duk jikin ta ciwo ya ka ce wanda ta kone ka ji wata ya ce duk na ka tana jikin ta kamar ta kone ta gaji to ta wuni ta wuni tukutuku abin nan ma ta gaji sun aka ta gaji shi ne wai zai ce zai aure da ya ce zai auren nan da ka buɗe wuta ta yi bala'i ta yi masifa to can wani ya kwana kan kwanarsa can wajen masu shayin nan na ya kwana cikin mota eh a wuri na da zai zai an hana shi ya zai eh, ya koma can bakin titi ta yi shige cikin mota ya kwana dole ta hana shiga gida ta yi wallahi ya zo gidan nan sai ga ko da gidan nan ba dai aure ce zai wallahi sai ga ko da gidan da yau za ko da ya gudu kawai zai kwana abota wala zani shi da aka ba ni ko da ya fitar da ni ya fitar da ni ni na ga motar a wurin ashe wuri na aka zo da daddare aka ce na shige aka zo ina nan ciki kuma sannan na ciki aka zo wuri da sai da za ba aka da aka zo da rana aka da aka ce ai tun jiya muka zo wallahi malam jiya da na gama ziba ta na ce na kau ga mota ta matrix ya ko ya ce ita ya ce wallahi ne ne a ciki nan na kwana o da o da ya zo ya ce mata shi gaskiya wani abin ba zai iya ba shi a shi ba sa samun ma abin da za su ci bai shi bai ce ta ba aiki ba shi bai ce abin nan ba amma fa yanzu ya samu wata da ba haka take ba zai auro ta rika zama ita a gida ta rika kula da yara shi ma a rika kula da shi domin ya ce indomi har ya ce wayo ba abinci duk sai ta dawo ba ta da ba ta da safa ba ta da tayar da da ba ta da tayar ta gaji da ta dawo sai duk ta kurkura indomi ta ci ta ba ta abin nan shi shikenan ta je mai nashi indomi ya gaji da ci indomi ya aure ta ita kuma kullum ba ta da lokacin shi ta gaji in ta dawo ta gaji midis ta gaji to me yawa irin wannan yanzu ya zo in shekan ya zuga shi ya zo ya samu mai aiki ita ce dafa abin yanzu wani da aka samu kes din irin wannan aka za ka ci an kawo shi da mai aikin da aka ba da magana kawai sai ce wa matai a yadda fa suka ce duk kazo wani abu ne ba mu san yadda yake ba amma dai a yadda na ji ala haddin yadda aka yi man fatawa aka tambaye ni shi da yazo to aka ba ka ce to yanzu ita matan nan sai ta fara zargi cewa gaskiya ta ji labari mijinta yanzu yana dawowa gida da rana bayan da bai dawowa yanzu yana dawowa gida da rana a lokacin da ita kuma tana wurin aiki yana dawowa ka tambayi masu masu aiki suka ce eh gaskiya su ma sun ga dai ga ya kan dawo yanzu so biyu ma a rana wata nan so <laughs> ya dawo har so biyu a wasu tun da gidan shi ne su za su tambayi me yasa ya dawo gidan shi za su ɗauka wani abu ya zo ɗauka ya tafi wani abu ya zo ɗauka a aka ba ga mai aiki fa da ta samu juna biyu aka ba ka fara rigima aka ja ka takumo mai aiki ta ce gaskiya ita yanzu ta kamaimai ma dai ba ta iya gane wannan na biyu ko nawa ne ne akwai dai oga a ciki akwai kuma direba da gida da oga da direban gida sau da aka ita kawai ba ta sai yanzu ko nawa ne ne ba ita ba ta fi sada rigima ta ce to wallahi sai an kori mai aikin nan tun da dai haka ne shi kuma oga ya ce wallahi ba za a kore ta ba saboda mai aikin nan yadda ta iya abinci ita ma sai kanta ba ta yi abinci haka nan ba wallahi ba wanda zai raba ta da Allah ya ce wallahi tallahi mai aikin lai shi wancan tuhumar da ake mai karya ne shi dai abin da ya sani mai aikin nan ta iya dafa abinci da haka in dai ta ce sai an kore ta to bakin auren ta ita ce sai an kore mai to kaji yadda aka yi aka yi mana fatawa yanzu fatawa ita fatawa ta zo to yaya auren su da ya faɗi wannan magana ita dai abin mai aiki ta a kori mai aiki an ce bakin aurenta in dai ta matsa sai mai aiki nan ta tafi to bakin aurenta saboda mai aiki ta iya tuka tuwo to kaji mana zane na to ta da dama dama ma wannan ɗin sai ta ce to ita ta bi yau sai aka ba ta shawara wanda suka ba ta shawara suka ce to gaskiyar magana da ke ce ki ki ja wannan tunda ya ce in kika kore ta aka kika sa aka kore ta bakin auren ki wai shawarar da suka bata to ta yadda ya auri mai aikin kawai su zauna na to tun da jami'in mukon wancan to fi aure a zan ba ta shi ke yanzu to ita kuma ta yadda a kishiya da yanzu kai ne mufti ya za a yi na? kudu ne? ba kotu ko a da dariya balle kuma ka ya san ba da zama ya san ba da zama da shekaru ya lafi ya dawo to lokacin da ga su tana alkali ya fi ta kai ai tana sai hukunci dole sai dai ka kasa ka je ka nemi wani alƙalin kuma ku zo ku shiga can ba ku shawarta kai da shi ka jiya za ka zo ku tabbatar kuma da kamar zo kada kai ba zuwa da hannu ka zo ba zuwa da hannu wani lokaci aka ba za wuce ba zuwa da hannu suka ba da hannu wanda yake tsayawa suka ba da hannu wanda yake tsayawa wani lokacin su wuce su ba ku hanya ku ce ku je ku ta su kuma ba gini kawai zai wasu ku wuce to <laughs> na? to kaji o tó lè tẹ̀lé tó lè tẹ̀lé jùlọ tẹ́gbọ̀n ní ajọ́ ìjà lè tẹ̀lé tẹ́ kọ́ ìfì àwọn sùn wọ́n mọ̀ sùn tẹ́lé tẹ́ kọ́ ìfì tó fi àwọn kùtà bọ̀dá yẹn ta yi mu hamsin da daya ya ce wa jaffat rijilahu wa saqata kafar shi ta ta ta ya za mu ce ta bushe ba ƙe kashewa kike so ne ba ce ta ke kashe ko ya fi ya fi ta bushe ko ta yi wani abu bai kai a ce ta ƙiƙashe kafar shi ta ƙame ta kashe nan dai ta sandare mhm. in ta sandare zai iya yi wata ta yi kamar ta ƙage akwai sauran jikin amma in ta ƙiƙashe bayan da ta san sai da ta tsotse aka tsotse ta ta matse ta kekashe kabar gaban nan ba a dama asali da ake ta kekashe shi ai saboda bai da komi sauran abu ya kare ba sauran komi a jiki to haka shi ne ta ke kafar shi ta ke kashi rijilahu wa saqata kuma ya ta fadi gaba ɗaya abin ya sulle shi ko ya fadi ni ya faru shi kuma wannan bari ku ji shi shi ma an abu darda radiyallahu anhu qala an samo hadisi daga abu darda Allah ya kara masa yadda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salafa tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila aljanna wa innal mala'ikata la tadau ajnihatiha لطالب العلم رضا bima yasna'u الحديث wannan hadisi hadisi ne wannan yake ingantacce Abu Dawud radiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala wa Tirmidhi wa Ibn Hibban fi sahihihi wa hasanahu al-albani duk inda zaka je maka kwakwalo to an gama yanzu albani ma ya ta star ko an za mai samu so da cikin sahih tarjib na shi juzu'i na daya hadisi na talatin da uku aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man salaka tariqan duk wanda ya bi wata hanya ya tafi bi hanya ya taso daga inda yake ya taho ya taho daga gida ko daga kasuwa ko daga wani wuri yaltamisu ilman yaltamisu fi ilman yana neman ilimi ta wannan hanyar da yake bi dalilin neman ilimi ka fito daga gida dalilin neman ilimi ka je wani wuri ka tafi nema wannan wanda yake neman ilimi yana kokari ya gane ya zai bauta ma Allah ya za a ya san yadda manzo Allah ya bauta sahalallahu lahu tariqan ila aljanna to Allah ya sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna kenan yanzu ka ce mafhumul mukalafa wanda bai zuwa neman ilimin fashi idan an ce duk wanda ya fito ya bi hanya ta zuwa neman ilimi Allah ya sauƙaƙe mai hanyar shiga aljanna sannan aka ce mala'iku suna sa kafukansa su yi inuwa ga mutumin da ke neman ilimi saboda yarda da abin da yake aikatawa to wanda bai yi fa fumul mukhalafa ya samu waɗannan zai samu wancan wannan shine hadisi to bari ku ji ya faru shi wannan da aka yi wannan magana da ya san wannan hadisi an ce wanda duk ya fita daga gidan shi saboda neman ilimi namiji ne ko mace Allah zai sauƙaƙe mai hanya zuwa shiga aljanna mala'iku suna sa fukafukansu su yi inuwa ga mutumin da ke neman ilimi saboda yarda da abin da ya je nema to kun san kuma na san wannan ko ba mana sharhi ba ba a ce ilimi kowane ilimi yana da amfani amma dai in aka yi magana mutlak irin wannan abin da zai zo farko shine al'ilmun nasa daga nan sauran ilmomi ba ta muka kai sauran ba su da kyau ba amma wanda zai zo farko shine al'ilmun nasa qala Allah qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma fahimahu salafu minhuma abinda magabata suka fahimta a wannan sannan kuma sauran ilmomi su taho baya duk sauran ilmomi suna da amfani suna da fa'ida amma dai nan ba na farko mutabadir wanda zai fara zuwa qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan abin da magabata suka fahimta a nan sannan kuma sauran ilmomi duk su biyo baya kowane ilimi zuwa neman shi abu ne mai kyau zuwa neman shi abu ne wanda yake an alkhairi ne amma dai akwai wanda ya fi wani akwai wanda ya fi wani ya fito ko to saboda haka wannan Kala ahmad bin wuddan al-maliki wani wanda ake ce ma ahmad bin wuddan al-maliki ya faɗi fi kitabil mujalasati lahu akwai wani littafi da ake ce ma al-mujalasa kitabi littafi ne يتي قال حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري Samitu Ahmad bin بن ya يقول na ji ahmad bin shu'aib yana ba da labari kunna inda ba'dil na bil basra wata rana muna zaune wajen wasu malaman hadisi a basra ku ji abin da ya faru har aka samu wancan matsalar ba an faɗi hadisi a can sama ba ga falalar ilmi sai ce wannan yasa wata rana muna zaune gaban malamai a basra malaman hadisi fa haddathana bi hadisin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ba mu labari shi malamin hadisin wani daga cikin malaman hadisin inda ba'abi wannan abin ne muna wurin wani daga cikin malaman hadisi a basara sai shi malamin hadisin nan ya ba mu wannan labarin hadisin nan cewa innal mala'ikata la tadau ajnihatiha li talibil ilmi mala'iku suna sa fukafukansu su yi inuwa ga mutumin da ya tafi neman ilimi ya ka can hadisin ai cikakke ne nan ya maimaita ne ya ba mu labari ففي المجلس معنا رجل من المعتزلة أتكنوا أقول نمتم بقى تفي أشي معتزليني بكركة التأكيد أن يأكلي وأن كبلي لابو النمبر معتزلي شو بي يدد أبو بوان هكي مغانا أي فجعل يستهزئ بالحديث سيقوم أنا إذن لي دوانا حديث فقال والله لا طرقن غدا نعلي لمصامير فأعطوا بها أجنحة الملائكة inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam mutane an dade ana ƙasa ruwa na shanyewa ba yanzu a majalisar ilimi ake ba da aka ce mala'iku suna sa fuka-fukansu su yi inuwa don su abin nan ko su shimfiɗa su rufe masu neman ilimi sai ce shi kuma wallahi gobe zai kakkafa kusa a takalminsa wato zai sanya wato abun nan zai ɗauko takalman shi ya sa ya makale su da kusa a jikin kafar shi saboda wai ya sa kusa a jikin takalman shi ko gobe zai sa zai sa takalma sai ya sassanya kusoshi a jikin takalman nan saboda ya tattake fuka-fukan mala'ikun nan da aka ce suna zagaye masu ilimi inda da gaske ne gobe zai tattaka mala'iku da wannan ba ba kamar yadda zaka ce ma wani ka ce wai ya azumin sirti shawwal bane ya ce wai wahala wai wai wai shi ba zai wahala manza ba ba izgili ba ne in ba za ka ma yi ka ja bakin ka kai shuru mana menene na sai ka izgili yanzu ko kuna yin azumi kawai ta ku zo mu je mu ga waɗanda za a wai ga su can wai wanda za a biya su azumin wata biyu saboda suna yin sitti shawwal ku zo ku gan su haka fa suke cewa masu izgili da abin sai ku zo ku ga waɗanda suke azumi wai za a biya su azumin wata biyu yanayin mutane izgili kuma ba za ka yi batun da ba ce dole ba ne da ba sai ka ja bakin ka kai shuru ba ko su waɗanda suke ce ma ɗin suna haku suna wa irin wannan magana a kawai sai ka bari abu za ka yi ba kai shuru ka ja bakinka babban abu ma ba da a ce ma dole bane sai ka yi abin da aka ce ma ba dole bane wanda ya ga dama ya yi a cikin kenan sai ka ja bakin ka shuru ba za ka yi ba sai ka yi zili to wannan shi ma irin haka yi da aka ce ma mala'iku na shin fita fuka su ga wanda suke neman ilimi sai ce aiko gobe zai sanya mata kalman shi kusa zai tattaka fuka-fukan mala'iku fa'aqaw biha ajdihatil mala'ika fa fa'ala haka koyon gobe. wa mashatin alaini ya tashe yana tafiya cikin takalmarsa biyu yana yana take kafafun mala'ika fa jaffat rijlahu jami'an wa waqa'at fihi mal'akala da ya ba ya sa ƙusa ba jiki saboda ya tattaka su nan take sai kafafunsa suka kekashe gaba ɗaya sannan kuma tetanus ta kama kafafun kun gan shi can ga aitan kasa duk ma wannan fadlul ilmi ne na Muhammad bin Sa'id al-Islam da wannan la'aqo na na biyun na biyu shine la'utariqanna ko la'utariqanna la'utariqanna ko ina ku yace kalmar can wata mace kanna ne yace sa ƙara mata alifi ne kanna ne asalin can inda ya saba ba kanna ne ko yace shi la la'adqanna wa agrizanna zan kafa shine asalin zai kakkafa kusoshi da takalman sai sa makamin ai kusoshi ne sai sanya ma takalmansa sa kusoshi gobe ya tattaka fukafukan mala'iku sai kuma ya haka din wannan ba izini da addini ne za mu zo mu karanta Allah ya mana tsawon da wata rana ƙarshen da ma zama goron sallah mu zo mu karanta wato al za bid-din wannan izgili da addini shi kanshi akwai littafi da aka rubuta kai shi kuma mutane za su ji maganganu da yawa da mutane suke suke izgili da addini kamar yadda wannan ya an ce mala'iku na sa abin da shi ko gobe zai zo in dai haka ne wai majalisar ilimi malaikuna na zuwa zai zo majalisar ilimin ya sa makakalman shi kusoshi ya tattaka fukafukan mala'iku haka ko ya din ya zo da kafafun shi suka shanye sannan ba haka nan kuma ta canar ta kama mai kawaku. tsabarani, وقال الطبراني سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي na ji wannan babban malami yana magana ana ce mai aba yahya zakariya bin yahya as-sadi kenan qala kunna namshi fi ba'd azqati al-basra wata rana mun kasance muna tafiya a wani daga cikin wasu lumbuna a cikin basara, ila ba'd ila ba'd za mu tafi wurin wani malamin malamin hadisi fa na ilabari babi ba'ri ai al na zuwa kofar wani malami mai cikin malaman hadisi muna zuwa zamu je gidan shi yana cikin wani lungu suka tafi cikin lungun nan za su je wurin malami su dauko karatu wajen mai hadisi fa asra'na al mashya muka yi sauri wa kana ma rajulun majnun munhammun ko munafhimun yace a ce a cikin mu akwai wani mutum ɗan iska mara mutunci shine maji wanda baya da mutunci yana wasa da addininsa munakimun ai fi dinihi yana wasa da addininsa wa qala irfa'u arjulakum al al mala'ikati la taksiruha suna sauri ba an ce wanda ya tafi neman ilimi ga wanda za ba wai sai shi ya rike masu izgil yana cewa ku daddaga kafafunku fa ku kafafunku daga kafukan mala'iku kada ku kakkarya masa su ku gane Kulka auna da na farkon can hadisin farko an ce wanda ya fito daga gidansa yana zuwa neman ilimi za a sauƙaƙe mai hanya ta shiga aljanna ko mala'iku za su sun kuɗa fikafikansu saboda yadda da abin da to shi wannan shi ne ke izgiliyoyi ku ɗan daga kafafun ka ku tattace fikafikan mala'iku ba yana masu izgili tunda ku kun ce wani ana zuwa neman ilimi ana mala'iku na sun kuɗa fikafikansu to ku bi a hankali ka ku kakkarya masu fikafikai kalmustahzi yana izgilanci da wannan magana wa ma zala min mawdu'ihi aka ce bai tashi daga wannan wurin ba da yake maganar nan hatta jaffat rijlahu wa saqata har kafafunsa suka kekashe kawai muka ga ya faɗi kawai zube an gama saboda haka wannan gungi saboda haka mutum zai izgili ya sa abin da zai zai mai ga wani nan hamsin da biyu Allahumma man afsada alayya imra'ati fa'mi basarahu wannan fa'ami ba fa'ami basara yace ya Allah duk wanda ya bata man mata ka makamtar da idan shi waye wannan magana shine Abu Muslim al-Khawlani kana Abu Muslim al-Khawlani mujabud da'wa Abu Muslim al-Khawlani ya kasance wanda ana karba addarsa dai ne daga cikin manya-manyan jigajigan tabi'ai in ba dan ma Allah bai kaddara wa da ya zama sahabi saboda ya musulunta a lokacin annabi yana raye amma Allah bai ba shi iko ya taho madina suka zo suka haɗu da manzon Allah ba sai ma manzon Allah ya bar duniya sai ya iso lokacin sai na Abubakar ne khalifa da ya zama sahabi saboda aka babba ne ku duba shi gashi cikin ƙasa nan ma na ɗaya shi Abu Muslim al-Khawlani huwa Abdullah bin Thawwab sunan shi kenan Thawwab sunan shi Abdullah bin Thawwab az-Zahid yana ɗaya daga cikin manya-manyan jigajigai masu gudun duniya sayyidu tabi'ina bisha shine jagoran tabi'ai a sha ne asali tun musulunta kadima min al-yaman ya taho daga yaman wa kad aslama fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam kun gani ya musulunta lokacin annabi na raye wa kadima al-madina fi khilafati abi bakr amma sai ya zo madina lokacin khilafancin sayyidina abubakar ba hadu da manzon Allah ba dalilin da yasa da ya zama da ya zama sahabi shi yasa yake cikin tabi'ai jigajigai kuma gashi Allah yana karba addu'arsa ra'ahu ka'ab ai faqala ka'ab bin wannan ba ya ganshi da ka ya ganshi sai ke cewa hadha hakimu hadhihi al-umma wannan shine mai hikiman wannan al'umma Allah ya ba shi hikima alkahul al-aswad al-ansi shi wannan abu muslim din aswad al-ansi ansi wanda yazo da awa shi ma annabi ne ba mun yi magana shi can baya ba da aka magana musailama to ya taba daukar shi abu muslim al ya jefa shi a cikin wuta falam harreku amma wutan bata kama shi ba in ma kuka duba cikin shahul furqan ka ga an ce ma da bata kama shi ba kawai sai tashi ciki ya fara nafila kawai kun gane malam sani ka ja mu littafin ka layi kadan zo wannan na dade ina ba ku wannan labarin wasu sun yadda wasu wasu yadda ba to ka gani yanzu a littafin ba fa kai ne wanda baka yadda ba na ba da misali ne da tun da ka dawo to wani abu za ku ji ana faɗi wani lokacin ka faɗi wani zai kalle ka kawai jinjina kai wani yadda ba ai mun ja faɗi cewa a cikin magabata abu muslim alkaulani yana daga cikin wanda aka jefa shi a wuta ba ta kama shi ba wutar sai da aka za ka leƙa gai shi ciki yana bila wani ya ce kawai to ga littafi nan ka gani eh? a zuhadu ni amani ba to ai ba su nan ba da su ba ke su wala bakar yace ai mun ya tafi azwa duniya wato mutane ne da suka zo cikin zuwa duniya da asuba aka yi ana bacci sannan za a yi rera kan gado <laughs> azhadu mi'a yana nan cikin ka duba shafin ba daga ibnu taymiya yana da misalin jigajigan bayan Allah aka kawo misalin wannan cewa abu muslim al sai da aswadul ansi ya ɗauka ya jefa shi cikin wuta ya sa aka wurwura cikin wuta kamar yadda aka wurwura nabi ibrahim aka ba shi ciki shi can bata kaba shi ba shi ma nan aka leƙa cikin wuta na tsammanin ya kone kawai gai shi ciki ta kona shi ba wasu ba su yana ma nafila a ciki to ka ba cikin wuta ta kona kama ai ka tashi ka kama nafila kana ta godiya ba ta kama ba wutar shine ha wani aka ce a lokacin Umar dan Khattab da lokacin ya zo Madina ya kawo ziyara shi Abu musulun Kaulani sai ya ce ku tashi mu tarbi wanda Allah ya yi masa wata karama wadda ta kusa ta kama da mujizar da aka yi ma annabi ibrahim annabi ibrahim an jefa shi cikin wuta ba ta kama ba shi ma wannan an jefa shi cikin wuta ba ta kama ba ya ce kai allah mun gode ma da ka ɗauko wancan annabin allah ne khalilur rahman an mai mu'jiza ku gane maganar ka zo cikin al'umman manzanmu ba shi annabin ba cikin mabiyansa ma ka ba da shi irin wancan abin da aka yi wancan annabi kuma ba na na to saboda jimman abin da aka yi masa shi can annabin Allah ne khalilur rahman aka sa wuta bata ta ba shi ba nan Allah da ya taho ba ma kan annabin ba cikin mabiyan annabin ba ma su habbai ba tabi'i ne shi amma Allah ya kwatanta wancan aka yi mai karamci shi dan shi ba nashi ba za a ce mu'jiza ba karama ce aka yi mai amma wuta bata ta taba shi ba to za ka mun gode ma Allah da ya ba mu wannan wannan irin al'umma in ji umar ɗan khattabi radiyallahu anhu a ga waɗannan kuma ga shi mustajabu da'awa ana karban addu'a idan yayi addu'a kawai shi kenan bari ku ji misali ga ta nan to shi wannan bawan Allah a matsayin yadda yake kuma wannan zai nuna mana cewa idan dai aka ce yau kana karantarwa to ka shiga iya wuya saboda wasu sai sun yi kokarin ko dai su bata ma karanta wai ko su bata ma jari sai su zuga su a ce masu kaza a ce masu kaza a ce masu kaza a ce masu kaza in suna jin wannan magana in ba ya sa ba sai ka bi abubuwa su ta burkuce ka karasa yadda za ka ka riko ta nan ya fashe ta nan ka riko ta nan ya fashe ta nan ka riko ta nan ya fashe ta nan ai dai to kun je ne shi akai qala bilal bin ka'ab bilal bin ka'ab din shi ke ba da labari yace kana dabiru ai yamurru bi abi muslim al-khawlani fa yaqulu lahu subyan malam sani ka ji inda yake alama a dan kada kai bacci fa na yanzu kai bacci an yi ta goro ka na yanzu kuma sauran da za ka alasa kai bacci sai faɗa sau da aka yanzu kaga mutane na can jin malam sani ya dawo sun tambaya ina malam sani na ce malam sani ba shi ya tafi sallah ba maka ya tafi ba ma ya tafi garin su ya tafi cikin dangin sai shi ba ya sallah kuma ya kyauta sai da ranar da ya zo man sallama na ce gaskiya ka kyauta kana datti za ka cika iyalinka ai kaga a ce su su taho su zo ba ƙarami abu ba ne amma shi da ya ɗauki kan shi ya tafi cikin su can aka ja kai ta sallah kowa ya zo gaba ba ya dawo an yi sallah kaga da daɗi su su taho ai aiki ba ƙarami aiki ba ne wallan zani na san sai da ya rasa yadda zai da tuwo da hura wurin nan kuma ku gani cewa ku ga alama eh ya baka wannan kuma kamar ka ne kurafa ba ta tawa daga can ta zo nan lafiya lau to ba kai da ita ma ai to wala ya zai daga tuye ta ta wuri gai kwariya shi da kai zai shiga da zai ce ba kai ko ya sha daɗi wurin nan ta <laughs> ce gaskiya ta biya ta yi kyau ba karamin daɗi ya sha ba a yanzu zai sha daɗi balle ma da sallah to a wala za ta yi <laughs> sau da haka wannan aka ce abu muslim alkaulani sai da ya kai matsayin da idan ya fito sai ga gada ta zo za ta wuce a gaban gidansu ko a abin nan din daji in yara suka gan shi saboda sun sai yana an sa adda ana an sa adda shi sun ce ya ba muslim ka roƙan mana Allah ya tsaida mana ita mu kama kawai na shige da ita gida ya ce ya Allah tsaida masu ita sai su je su damƙa kawai su kama za ta gudu idan kawai ya ce ya Allah tsaida ta sai ta tsaya kawai su su kama su yara sun sani saboda haka sun san shi da sun gan shi su ce muna so kai mana adda ga da muna so mu kama kai mana adda mu kama sai ce dan Allah ka tsaya masu ita su kama sai da masu ita su zo su kama ba sai an yi gudu an bi ta ba ai farauta ko wani abu da sun gan shi da sun ganta za su ce ai masa addu'a a tsaida ta sai addu'a a tsaida ta su je su kamo na kuma to akwai ma ai kaga zan ne tana kamo da sauki ruga za ta koita to amma wannan gada ce in aka zo kawai ya ce suka ce a roƙon masu Allah ya kama a kama masu ita shi kenan kawai sai sai roƙi Allah sai sai a tsaida ta ka malam mu gane maganar nan man kana lillahi kama yuri kana Allahu lahu kama yuri ku dubi wannan abu da take da gudu amma yanzu kawai in ya gansu da yawa yara suka taho suka ce a roƙon masu ya musu yin ka roƙa mana Allah ya tsaida mana wannan sai adda a tsaida musu kowa ya kama tashi ba za su ruda ba gashi nan kun gani shi kana gabayu ya muro bi abi muslim alkaulani gada ta kan zo za ta wuce gaban abu muslim alkaulani fa ya kulu lahu subiyan sai yara su ce masa ud'ullaha ya habasuhu alaina fa na'khudhu bi aidina ka roƙan mana Allah ya tsare mana su mu kama su da hannunmu fa kana yad'u Allah azza wa jalla fa yahbasuhu sai ko sai roƙi Allah sai ya tsaida masu wannan gadan hatta ya kuzuhu bi aidihim su kakkama da hannuwansu kowa ya samu ya kama kun ji to kun ga wannan ai shike nuna ana karba shi ko wa abu muslim idan sarafa ila manzilihi min al-masjid kabbara wa tujibuhu fatajibuhum ra'atuhu abu muslim ya kasance idan ya dawo daga masallaci in ya shigo gidan shi in ana zaune lafiya kenan kafin a ji yadda abin ya faru ko yadda ya saba kullum in ya dawo daga masallaci in ya shigo cikin gida ya kance Allahu akbar sai ta mamata shi sai ta amsa ta ce Allahu akbar gida ya dawo kenan wa idza balaga bawa baitihi idan ya kawo kofar ɗakinsa zai shiga kabbara sai ya ce Allahu akbar fa tujibuhum ra'atuhu sai matarsa ita na ta amsa ta ƙara cewa Allahu akbar ya dawo fa sarafa ta laila wata rana ko sai ya dawo daga masallaci da daddare ya zo gidan shi fa kabbara inda babi darihi ya kabbara a kofar gida zai shigo lam yujibuha ahadun ba wanda ya ansa yau mata na fushi tana huzunu ko yayi wannan dai kenan وكان إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه ثم أتته بطعامه idan ya shigo gida da kamar yanzu kai ne malam sani da yanzu za gane misalin in ya shigo gida kamar yanzu ka shigo da babbar rigarka ni kake tsammani in kai haka ka tuɗe za ka cire ko to in tana kusa me ya ta yi ita mata korin ana shiri da kai inda za ka zo da babbar riga in kai haka ka cire ta to an za ta tafi ta saka lewa in ka zo da takalman ka kana cirewa ya ta ɗauki takalman sai ta kai inda kake ajiya ta ajewa wanda ba zuri ba yadda da kira to shi ma haka ne in da ya zo in ana shi yana da mayafinsa da yake kifawa irin wannan kamar wanda zai rufo da shi yana shigowa cikin gida bayan ya yi kabbara farko ta amsa ya zo shigo a ɗaki ya yi kabara ta amsa to in ya zo cire wannan mayafin sai ta anshi mayafin sai ta kai inda ake ajiyewa sai ta aje sai ta kwashi takalmansa su ba sai ta rike a hannu sai ta kai inda ake ajiyewa ta gama wannan kafin ya zauna kuma sai ta ruga da gudu kuma sai ta ɗauko mashi abincinsa sai ta ajiye sai ta zauna haka ya sa ba kullum tana yi to irin wannan ne kuma an yi magana aka ce ba a yi wasu su zo su ɗauka wani ran nan sai da ya zo har masallacin juma'a ya ce wai ya ce to riya ne cewa ya yi duk da shi guntu ya ji kuma ina jin zan gyara abin saboda wannan saboda gaskiyar magana wasu ba sai mana adalci shi yasa ran nan ina magana nake cewa a riƙe mana adalci wajen magana wasu suka taso duk da wasu gaskiya ina ba su uzuri mutumin da bai zo karatu ba in ta abin yi. kaga shi bai sa abin da kai ba kuma in ya gani ta ga abin da ya gani nan shi ya sani wani ya samu a masallacin juma'a ranar juma'a da ta wuce ya ce yana so ya man nasiha na ce alhamdulillah muka keɓe gefe da shi sai ya ce ka yi wani karatu yana yawo a cikin bututu gaskiya karatun nan ka saki baki da yawa a cikin karatun na ce to Allah ya sauƙaƙe Allah ya mana afuwa na ce menene shi sai ya ce wai an sa a karatun na ce in mutum zai nemi aure ya nemi mata mai ɗan ƙaramin baki na ce eh gaskiya ne na san magana amma ba haka ya kai ba na ce watakila iya inda ka ji kenan na ce kuma tun da ka same ni kaga sai ya ma abinda na ce mm, za a yi adalci sai kai na ce mai karatu muke yi a lokacin da ake karatun nan aka ce baya halatta mace da mace su haɗa baki da baki ina jin haka muka yi maganan nan na ce baya halatta kuma namiji da namiji su sumbanci juna wajen haɗa baki domin wannan yana haifar da fitina zai haifar da banna inda aka ce a haɗa baki da baki to tsakanin namiji ne da matashi haka ne ko to nan ne sai ne magana da nace a haɗa baki nan sai na ga mutane sun haɗa nace a'a kuna nufin ba kwa sumbantan juna da wannan ha abin ya zama bako hannun mala abokan na ce watakila saboda al'ada mu ko saboda abin da na ce eh amma menene hikiman da aka yi magana aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai shiga gidan shi yana fara goge baki ne in ya shiga ciki asuwaki yake fara sannan ka tambayi ɗaya daga cikin iyalinsa ummu salama aka ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sumbance ku idan yana azumi ta ce ita dai baya mata amma ta nuna ummul mu'minin ta ce amma yakan sumbance wannan ita kuma ummul mu'minin akwai yadda aka tambaye ta ce annabi yakan sumbance ta ko da azumi aka ce mu ma mun yi ta ce ba wanda ya kai ku kamewa kada ba wanda ya kai annabi kamewa ku kada ku yi saboda kada bata azumi sai ta ce kaga wannan ya nuna a ɗabi'a akwai waɗannan abin nan din na zaman zamantakewa ta aure to shine sai na ce ai ma in ka lura da hikiman da ta sa aka ce bakin ta ya zama karami kai naka ya zama babba ne dan saboda sumbantin ina jin haka na ce a wannan magana to haka ya zo ce ai mutane su sun zo saboda ni ma na gani din wasu sai su zo su wata ta nuno bakin ta sai haka ta tsuke bakin ta ce wai ta da irin bakin ta na saboda haka ita ce abun abu to da ne ya ba a mazallaci ya ce da kwako magana na ce mai to wannan maganan ba da wani manufa aka yi ta ba an yi ne dan ai ba ka ba ko ai wani magana ta rashin kunya ba amma kuma ai in ka kalli hadil arwa na ibn al-qayyim da yayi maganar sifofin matan da matan aljanna da abun nan su duk irin waɗannan abun ba abin da ya bari sai da yayi magana kan su ayi magana yan aljanna da yadda suke da abun nan to da za mu zo mu karanta littafin shi yasa wani littafin za mu ga ko mutane yana ta a karanta shi sai ka lura da yanayin mutane kaga ko ya kamata a karanta ko bai kamata a karanta ba don wani wani aka zo wani in yaji yaji sai ce ba kai batsa sai ce kai ta rashin kunya kai mutane a wannan ba ba mun fa mu kenan ba to shine yazo min nasiha na'am kan yi na ba kan yi yanzu na na eh eh yi magana rilatul khulud sosai a cikin rilatul khulud yana na ciki ba ni ne na faɗi abin ba to kuma menene laifi auren nan za mu rayu ba shi to yadda ake koyon kowace sana'a ita matan yanzu da kuke ji ana cewa in za a yi auren har in ya rage kaɗan yanzu har akwai cibiyoyi da suke cewa matan ta je a koya mata girki a koya mata abinci ba na ji daɗin zama auren ba ne sau na ka mu'ashara zaujiya in dai ga wani abu da aka sani a shari'a ba laifi ba ne za a yi zamantakewa kowa ya ji daɗin zaman auren to me matsala kana da mata nesa nesa to shi za ku ɗebe ma juna kewa wannan irin maganganun da zaman da ake da wane ne da ake yana ɗaya da ke wanda zai sa kowa ya rika jin ɗaya ɗaya ma ɗaya kewa amma wani ya ce na ce na ko za ka jari ne za ka je ko kuma tuno wannan da ake yawanci ta kake sa ta kowa zai yi a sa shi duka ba wani zai kalli magana da wadda suke da mahimmanci ko ba da wata manufa ba ni ban zargi wanda suka abin nan ba mutum zai guntuli daidai inda yake ganin zai bada fa'ida cikin sako ya sa da wuri ya je abin nan ba to haka dai wannan ya ce to shi ma wannan din shine shine muhallin shahid yasa da kawo wancan magana dan kada wasu ji kuma ana cewa wannan sai an ƙara maimaitawa amma a ɗabi'a in ana zaune lafiya laukai da iyalinka ai sukan tarbe ka in ka dawo gida yau ranar da duk ka zo ka zama takka tana tarbar ka in ka dawo yau bata tarbe ka ba ta zauna kawai ta ma kalma ɗaya ta ce sannu da zuwa daga nan ta ci gaba da abin da kake ko bacci take ko mi take ta yi ma wannan magana ko baka ce komai ba kakan hararo cewa yau akwai wani abu da ya shiga tsakanin kai da ita tun daga yadda ka saba wannan ya saba inda wani abu kake zuwa tana ansa ta kai ta aji in ka zo da wani abu ko ka so bread ko ka so wani abu tana ansa ta kai ta aji inda take ajiya yau ta barka da shi kana tsaya falo da hannu kana tsaya hannu kana rike da shi bata ansa ba bata ma kalla wa balle ta ansa baka tunanin kana zuwa ko wani abu da ya faru tsakanin ku ko ka yi shiru ka sa ko wani abu to shi haka ya saba in ya shigo cikin gida ya sallama ya kabbara matan nan ta amsa in ya zo ɗakin shi kabbara matan nan ta amsa sannan ta aishi mayafin shi ta kai ta aje kamar yanzu kwatankwacin bai riga ta ci riga ta amsa ta kai ta aje wata ma fa ba za ta yadda ka cire babbar rigar ba in ka shigo sai ta tsaida ka tukunna ta ce yau irin kwalliyar da kai kenan gashi gashi gashi kai kwalliyar nan ta burge kafin ma ka cire kaga akwai shiri kenan amma in ba a shirin nan da gobe da za ka ce da ka kasa jira ta ce oho sarabuna sarabuna da kayan da kaza wani mai ta ce oho to kai baka san da akwai fada ba wataƙila ta na son kuɗi ba kamata ba sai kamata kuɗi zai ta ta gane rigar da kaza in ka tashi ziyara zai kace ce to za mu da za a yi kuɗi yake zo ko to ɗauko ce rigai sai ta ɗauko da to ce ita na sa je ce ganta ita na sa ban ciki kuma a ɗauko kuɗi a baki to kin gane ta ita ce aiko ko ka gane ta yanzu mhm. an tambaye kuɗi an aka hada ka wata wata rana ba wata rana da bambanci da yaro karami yaro karami ya tambaye ka ka hana shi ba mu zai kushi ko kuka ita ne za ta yi to ita ma in ta zo abin sosai ka hana ta kukan za ta yi sai wannan kukan kuma an ce shi ne makamin su babba wannan kukan in dai za a yi kusa da ita ce ta kuka to ta yi makami ita shi ne babban makaminta in ta yi ta yin kukan nan sai ya shige ka sai kajin ka saukayin ta kaji na nan cewa ka jale ta kawai in ma wani abu sai ka ɗauki mataki ta yi kuka sai ka jale ta in wani abu take ta nema sai ka ta yi ta kukan nan ta yi ta kuka in kana da hali kawai sai ka jale ta ka huta ka zauna lafiya ka kuma kuma yana da kyau tausayi abu ne babba ka ga kabin na ya kama ka ji tausaya ka tausaya ta zauna ta wannan shi ne shi ne shi da ya zo kawai ya yi zallaba ba ta ansa ba mayafin shi ta ban mai abin shi takalmi da take ansa ba ta ansa ba da ko ta kan zo da abinci kala fa dakhala al bayt fa idha al bayt laysa fihi ita da sai da ta kara ma to wannan ba koya maku fa ake a ce ku yi ba amma kai kuma ka koya ka gane akwai dalili ranan da ka dawo gida ana kana sallama a amsa in sallama kake ji an ki amsa sallaman nan ko kuma ta amsa ƙasa ƙasa ko ka ji ko baka ji ba dai ta amsa ta kashe fitila ta kwanta a cikin duhu ko ta zauna a cikin duhu idan ta biyu to akwai tsiyaran nan ba ta son ganin fuskar ka ba ta so ka ga ta ta ƙwararra ne ƙwarai ko to ta ga akwai faɗa kenan ba ta son ganin fuskar ka kai kuma ba ta so ka ga tata balle ma ka gane halin da take ciki shi da ya shigo kawai ya ga gashi nan ba ba an sallama ta kashe fitila ba kwata kwata cikin duhu wa idza tuhu jalisa kuma ba bacci take ba tana zaune fil baiti mun ko mun kassa wannan ta sun kuyar da kanta ƙasa munakkisa eh munakkisatun ay tanakkabat ay tankutu ay bi'udin maha da ta zo sai ta sun kuyar da kai ta ɗauki wani tsinke kawai tana haka da shi a ƙasa halin ba ganni ba sun koyar da kai ta yi ta kashe wuta a duhu sannan ta ɗauki wani tsinke don ba ta ganta mashigula ba kenan da wani abu sai ta ɗau wani tsinke kawai da ya shigo yanzu inda da akwai arziki cikin duhu menene take yi wanda na fa'ida ne amma ba sai take ta nuna yau fada ake ba ta ba ruwanta da shi cikin duhu ba ansa sallama ba ba karba ba a harkar kaya da ajewa sannan ta fi koyar da kai haka kuma ta ɗauki wani tsinke kawai tana haka da shi eh wa kai kada take jira kuma akwai tsiya kenan ta gaba ba ta kashe to shi kenan da ya shigo shi ko ya ji ya ganta a haka ya san ba haka ya santa ba sau da sai ya ce mata ya ce mata fa qala laha malaki ya ce me yasa mai kuma yau haka ga dai abubuwa da ya saba bai abin nan ba sai ta fara bada amsa qalat anta laka manzila min muawiya wa laysa nahaka lana khadimun falau sa'altahu fa aqdamna wa ataka tace abin da ya kaga an gaya mata wani abu kenan tace kai fa kana da matsayi wajen gwab wajen khalifa kana da matsayi wajen muawiya ai ni na gaji da aikin gida kawai kullum aiki dare da rana ba sai ka roƙe shi ya ba mu bawa ba da karo kai zai ma saboda kana da babban matsayi a wurin shi ka nemi alfarma ya bamu bawa sannan kuma in karo kai ya bamu ma zai bamu muna ta fama cikin kunci ga muna da hanyar da za mu samu kuɗi zunzurutu kai ma ka tambayan ta yi shuru ka ji abin da ya haɗa su faɗa an zuga ta shi kuma kun ga matsayin shi bawan Allah ne bai ma'anar kalma kuma an gaya mana mai gudun duniya bai zuwa gidan shugabanni ya roƙo wani abu to ita yanzu ta ce kana da matsayi wurin mu'awiya kamata ya ka je ka sa ya bamu bawa ka roƙe shi ya ba mu kuɗi maƙudai mu ma mu wanta mu fantama fa qala allahumma man afsada alayya imraati fa ami basarahu shi kuma da ya ji haka ya san ba halinta bane na basaraha ko eh yace fa allahumma man afsada alayya imraati fa ami basaraha yace ya allah duk wanda ta bata man mata ta zo ta zuga man mata to Allah ka cire mata gani ta daina gani idanunta dan ya san dai namiji ba shi zai shigo gida ba ya ban mata shi lafiya lau to kuma kaga tunda bawa ne bawan Allah ai kaga za mai zai ji ilhaman cewa wata ce ta zuga ta sai da sai ce ya Allah duk wanda ta shigo gidan nan ta zuga matan nan har sai wannan halin da bata da shi ban santa da wannan halin ba ya Allah ka makantar da ita qala wa qad ja'ata imra'atun haka din kuma aka yi ashe wata mata ce ta zo gidan qabla zalika fa laha ta zuga ta tace zawjuki lahu manzila min muawiya mijinki yana da matsayi wurin mu kuma wannan yana da kyau ka gane hikima wato ka san irin kalmomin matarka abinda take amfani da su yadda take magana idan ta yi maka wata jimla wata rana ka ji jimlan in ka karance ta sosai za ka iya gane bakuwar kalma wannan jerin kalmar da aka yi ma wata ce ta gaya mata ko rubutu ce ma na test in ta saba rubuta ma takarda ta saba rubuta ma sako ran da ka ga wani sako bako ya zo ka kalli yadda aka haɗa sakon nan sai ka gane ko dai rubuta mata aka yi ta turo ma ko kuma aibiyan abun aka bata ra'ayin wasu ne ta rubuto ma ba maganar ta bace wannan sai ka bi hankali saboda haka daina gaugawa game da abin da ya shafi iyali in ka ga wani abu bako ka tsaya ka bi shi a hankali za ka gano watakila an yi baki da suka zo gidan suka zuga ta wani malamin tarbiyya cewa ya ko wata kalma ka ji ɗanka ya faɗa wadda take bakuwar kalma ce a gidan akwai bakin da suka zo da kalman ya ji sai ya faɗi sai ya maimaita ta lokacin da ka dawo daga nan za ka gane an yi baki saboda za ka ji bakuwar kalma a cikin gidan yaranka ka saba da irin kalmomin su sai ka je wata bakuwar kalma to za ka gane an yi baki a gidan ko kuma yaron shi ya fita ya yi cuɗanya da wasu yaran waɗanda ba irin naka ba na yawwa ko kuma ita ta fita da ta sace hanya eh ko kuma ta je unguwa gidan zumunci ko ta je wani wuri inda ka san da zuwa amma san ta tsinto kalmar nan ta dawo ko kuma ta juyo ta can dan da zuwa unguwa ta shari'a da zuwa wanda aka yi sata hanya duk amrin mumkin ne a je a sato a samo wata bakuwar kalma a zo da ita gida daga nan za a gane yau an je unguwa ya fito balle yaro ma da bai iya ba wani lokaci shi ya gano abin sai ce baba mu ma kai mamu kaza to idan ya gano mu ma na wadda zani yaro ya ce mu ma yi mamu kaza me yake nuna ya gano a wani wuri dai ya ga wasu da wannan abin da yake magana to shine za ka shi ne wannan sai gano matan nan tashi an zuga ta sai addu'a ce wadda ta zuga matan nan ta makamce kuma dama wata mata ta zo gida sai ta ce ma matan ta ce ke ma ai mijinki na da matsayi wajen muawiya kamata ya ki sa mijinki ki nuna bacin ranki mijinki ya kamata ya magana wannan gudun duniyan da yake ta nuna ba shi ba ne ya yi ma shugaba magana a baku mai maku hijima ولو قلت له يسأل أي يسأل معاوية يخدمه ويعطيه أي إذن لا ذاك تنبيش أي دينه يعني معاوية ya ba shi mai bawa ya ba su kuɗi rishtum sai ku rayu rayuwa mai daɗi kuma haka faƙala ita ko matan ƙala bai na matan kalmar a tujalisa fi baitiha ai ko nan da aka yi mata wannan addu'a tana zaune a gidanta ba. an kara basara sai ta fara ganin kaban ba ta gani daga gaske ko ba ta gani ko ko tana gani a fa qalat ma li ana zaune da ita da mutane ba ga fitila a kunna sai ta ce me yasa ba fitilar kunna ga ta mutu malazani addu'a ta kama aiki yawwa barakallahu fik malazani addu'a ta kama aiki tana zaune ana cikin haske kamar yanzu a ce da fitila haka ana kunna tana zaune sai ta kalli mutane ta ce a me ya faru kuma fitila ku kuka kashe an ɗauke wuta a ɗauke wuta a haka daga na ka gane to adda abu muslim fa ta fara aiki Ba sannan ta ta fara dina gani ana haka kalu la suka ce a'a wa ya kashe fitila ga ta nan wuta tangaran kamar yanzu wuta ga ta nan tangaran ita ko ta ce ta gaba haske an ɗauke wuta saboda haka daga nan ko kalula fa'arafat zambaha nan take ta gano laifinta to ta ka tabo wani fa aqbalat ila abi muslim tabaki sai ta tashi ta nufi gidan abu muslim tana kuka wa tas'aluhu an yad'u Allah azza wa jalla laha tace ka roƙa man Allah ya yafe min abin da nayi an yarudda alaiha basaraha Allah ya dawo man da ido na qala farahimaha abu muslim abu muslim sai ya ji tausayin ta yace to yana amma dai ga abin da kai fa da Allah laha sai ko roƙa mata Allah fa rudda alaiha basaru aka da mata da idan kuma to na taba waliyin Allah ta taba wa Allah to da aka gaji da amaro ka ji to ga da aka yi za a yi aka yi ka yi taba bayan Allah ko ba ka yi gane wane ne za ka daga da ba zai ka huta ba ka zai taba kowa wani kana ganin shi kare na shi kana ganin shi fake fake ba ka san matsayin saurin Allah ba ka je ka taka shi ka tabo ma kowa masifa ta dalilin wannan ka jawo mutane masifa ma قال باين الله bayan باين ne? باين la'allafi لي قلت لعل في هذه القصة عظة وتقيل أتكم ونن قصة لام إيه سام وعزي وإبرة da abun koyi lissa'i na bainar zaudaini ga mutanen da suke zuwa su bata tsakanin ma'aurata biyu wa bainan nasi da kuma su shiga tsakanin mutane bil insani kana shiri da wani wani ya shiga ya bata tsakanin ku qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man afsada mar'atan ala zawjiha falaysa minna duk wanda ya zuga wata mace ya bata ma mijinta ita ya bata ma ya bata ya bata mijinta ke ya bata ma wani duk wanda ya bata ma wani mutum matar shi ko ta koma ta nema mijinta waye ko ta neme fito na fito kuma shi ya zuga ta sai wannan manzon Allah ya ce ba ruwan mu da shi ba ma tare da shi da aka baya da kyau baya da kyau a zuga mata tana zaman ta lafiya lau da mijinta wasu su zuga ta ta koma ta lalata wannan abun nan ita ma kuma in ta lalata wata za ta ji tun da ba dan Allah ta bi ba haka za ka lalata ta koma ta fara nadama daga baya ta gane Allah ya sauka da haka mata ku ji wannan ku kiyaye kada ki bari wata ta zuga ki aka abin da bai da wani tasiri ta jiddan na tsari yara na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن نعم وعليكم السلام ايه ايه ايه eh to Eh. Eh. Eh. to ni shawara ta kakka bubuga masu kofar nan amma dai ka yi masa abin da aka sa ka shari'a kuma wancan maganan kai ma ka yi kuskure da kawai sai ka ce a'a ka ɗauki nauyin wannan ba abin da ya sa na ce kakka buga masu saboda ya ce ma can wancan kalman da wancan ya faɗi da ya ce din nan in ma shari in wani abun nan ne shi ma ya san wani abu to wannan bubuga kofar zai yi wani shiri ne suka yi daban in ka je ka bubuga kofar nan wata rana ya sa a ɗauki hotonka ko ya sa wani abu ya ce ga kanan a kofar shi kana mai barazana ta lafiya shi shi bai sa abin da ya haɗa ku da shi ba kaga wannan zai iya zama wani abu ba wanda ya ɗora ma sai ka tada shi in zai tashi yana da abin da zai tada shi a cikin gida in yana so abin da za ka yi mai kayi mai na nasiha ya riƙa yin sallah ba ya ƙi sai ka ƙyale shi yana so ya tashi ba yana da alam ba na waya yana da alam ko na ina ko na ga alam babba da ake ana kiran sallan ana yi yana ji in zai je je sallah in ba zai je ba ka iya abin da zaka iya yi amma magana wai ka kwankwasa mai kofa ka dai kwankwasa mai gida dan ya zo kas yi wannan tun da ya kaji dai abin da ya ce to da ka zai iya nemo wata hanyar da kai baka sani bai ma shari ko wani abu ya zama ma da mutunci kawai ka dale kai mai nasiha shi kenan irin waɗancan kalmomin kuma dan mutum ya samu wata atifa ya rika kula da kalman da zai faɗi kenan Allah ba mu mutta amma ka ji kawai ka ji ka iya naka shine ka yi masa nasiha in ba su ji ba shi kenan dama ta kai marra minkum munkaran wal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al iman kai amma kai da harshe ai kaga kai martaba ta biyu to sauran baka da iko akan sunna kai ba shugaba bane kare su ko Allahu musta'an subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا على سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وهب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وبالأعمال أعلى الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب إنك يوم القيامة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اختم لنا بخير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لكم الله خيرا بارك الله لي ولكم